نرحب بالدكتور ابو بكر بابنغوالي والترحيب ممتد ليشمل كل من نبى دعوتنا واسعدنا بحضوره كلا باسمه ولقبه فحياكم الله جميعا. انواع قلت جي بايام فات لوكتشي زامو تفريد الى صميم الموضوع مباشره وانا زامو ميك ابون آه، كراتون قراني نفرقو دقا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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ما شاء الله شكرا لكم على هذه التلاوة العاطرة والآن ننتقل آه، إلى الدكتور أبو بكر بابونغوالي آه، لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ولست أدري ما هي اللغة المستخدمة في مثل هذه الجماعات الهوسة أو اللغة العربية هوسة الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Hira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da iyalan gidansa da matansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi tafarkin su bisa ga kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama bayan haka na tunatar da kaina tare da 'yan uwana almajirai akan matsala ta kiyaye dokokin Allah da takawa wadda ita ce wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko kuma ya yi wa mutanen ƙarshe ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله kuma da taƙawa ne Allah yake sanya wa mutum dama ta rarrabe tsakanin abin da ya kamata da wanda bai kamata ba wanda Allah ya alkawarin haka a cikin alkur'ani in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kuma da taƙawa ne Allah yake taimakon mutum ayyukansa su gyaru kamar yadda maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yuslih lakum a'malakum kuma Allah ya gafarta wa mutum zunubansa wa ya kuma baku. to bayan haka ina miƙa godiya ta da 'yan uwa da suka shirya wannan taro wanda yake mai matuƙar tarihi ne a wajena shine karo na biyu da ƙannanmu sannan abokananmu na karatu da da'awa da 'ya'yanmu ma da yanzu mun kai shekarun da za mu haifi waɗanda suke jami'a a ake gayyata ta domin na zo na haɗu da 'yan uwa na gansu su ganna a tattare a waje guda ko mu gaisa sannan inda akwai wasu shawarwari mu ba wa na ji daɗi sosai na tunawa a shekara ta dubu biyu da biyar Allah ya ji kan Malam Ja'afar Allah ya gafarta masa ya zo domin munakasha ta Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar aka shirya taro don ya haɗe gana da ɗalibai a yi irin wannan tattaunawar da muka yi a lokacin ana tsohuwar jami'a a akwai alwuri da tulula a nan muka taro. wanda wannan taro ya zama taro na tarihi kwarai da gaske Ko da yake a lokacin mu ba kowa ake gayyata ba gaskiya sai wanda ya zama khatir jiddan idan malami ya zama bi hadhihi khutura to sai a gayyace shi domin ya bawa almajirai shawara ina tunawa a shekara ta dubu da biyar da shida akwai na jagoranci tattara almajirai da sauraron kowace wani sashe na almajirai tun da ba gaba ɗayansu ba ne da sauraron shawarwari daga bakin ɗaya daga cikin malamai masu da'awa na najeriya a wancan lokacin a malam sheik awwal albani na zariya allah ya ji kansa ya gafarta masa na kuma jagorantar wani zaman a shekara ta 2007 a wahid ashira. Eh, sheikh muhammad bin usman ya zo shi ma ya ba mu shawarwari yanzu kuma an zo lokacin da kuma bayan zamani ya shuɗe da barin jami'a dan uwa usman ta da wasu kan gayyace mu domin zo mu tattauna kuma mu ba da shawarwari da za su taimake mu baki ɗaya to allah subhanahu wataala ya saka wa uwa da alkhairi da suka ga dacewar nema na zo mun shiga cikin wannan tsari to kuma da muka sani irin wannan zaman takaitaccen zama ne kuma abubuwan da ake so a faɗa abubuwa ne masu faɗi to za mu yi ƙoƙari mu tsallake dukkan abin da ya shafi karatu mai zurfi saboda yanzu akan ƙadamin karatun kuke muna mukila ya fara zubewa ma ku kuma yanzu kuke kan kuke kan ganiya abin da ya shafi karatun sai mu ɗan tattaka sama-sama iya abin da ba a rasa ba sai kuma mu bar majal ɗin ya zama shawarwari ne na abin da yanzu mu muke ciki ko ba ku zo ba na rayuwa da da'awa wadaka abu uku na ɗaya abin da ya shafi karatu na biyu kuma abin da ya shafi da'awa na uku kuma abin da ya shafi rayuwa to abin da ya shafi karatu kamar yadda muka sani mun taho wannan jami'a ne bisa zaɓin Allah a daidai lokacin da akwai mutanen da aka bari ba a ɗauke su ko inda wasu sun fi mu ilimi wasu sun fi mu hanya wasu sun fi mu sha'awar son zuwa makarantar wasu sun fi mu dukkan abin da ake ɗauka a matsayin ƙa'ida ta ɗauka almajiri amma Allah bai ba su ba sai ya ba mu Allah ne ya wannan jami'ar an gina ta ne a bisa manufa mai kyau ta a ɗauko almajirai a ba su horo na karatu da tarbiyya su koma su zama jakadu a ƙasashensu da za su dinga yada shari'a ta alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata shi yasa a da ba a barin almajiri a jami'an nan ba ma wani bangare sai bangarori guda biyar ɓangaren ƙur'ani da kimiyyarsa da darussan musulunci ɓangaren hadisi da kimiyyarsa da darussan musulunci ɓangaren da'awa da kuma abin da ya shafi aƙida sai kuma ɓangaren shari'a da darussan musulunci sai ɓangaren harshen larabci waɗannan su ne ɓangarori biyar da ake da su yau da gobe kuma aka yi ta samun ci gaba allah ya sa yanzu har da akwai ɓangaren kimiyya da fasaha da abin da ya shafi bangare na musamman na na'ura mai aiki da kwakwalwa yadda kuma yanzu labari ya zo mana cewa almajirai sukan shiga kowane bangare amma dai yauwa amma dai duk wani bangare da mutum ya shiga har yanzu asalin sabon jami'ar bai canja ba idan mutum ya shiga bangaren kimiyya da fasaha ana sa ran in ya fita to zai je a inda zai yi aiki ko ya karantar zai zama wani jakada ne na musamman na addinin musulunci a wannan bangaren to dukkan sunan mu ɗaliban ilimi na shari'a musamman da yake ita madina Ta madina daga cikin irin baiwar da Allah ya mata shi ne ko me za ka karanta a madina sai ka fa'idantu da hasken garin da kuma irin baiwar da Allah ya wa garin na nutsuwa da kuma rayuwa a bisa turba ta tarbiyyar addinin musulunci ga kuma gudunmawa da haram yake bayarwa wajen a alkur'ani da kuma samun ilmai na shari'a a fannoni daban-daban da haka dukkan ɗalibai ne na shari'a mu sani cewa shi wannan ilimi amana ne wanda Allah madaukakin sarki ya tura mana nauyin isar da shi wa idza qala Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wannan shine abu na farko dan haka dole duk abin da zaka koya na tarbiyya da na ilimi ya zama a cikin zuciyarka kana sa rai bayan ka iya idan ka koma za ka isa da shi zuwa ga mutane sannan ubangiji subhanahu da ta'ala ce wa fakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id sannan shi wanda kuka sani in an faɗakar da shi zai iya jin tsoro nan an masa kashe ne, to kun tashi kuwa azantar da shi da alqur'ani haka Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa bani isra'il wazkuru ma fi la'allakum tattakun sannan ku dinga gaya wa mutane abin da yake cikin littafin da aka saukar muku haka ne zai sa ku zama masu kiyayewa masu takawa dole ne ɗalibi a matakin farko idan ya fuskanci kansa a irin wannan waje ya sa wa ransa cewa an turo shi ne wajen da zai ɗauki wata amana da wani nauyi wanda idan ya je gida zai sauke wannan nauyi to a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa guda uku muhimmai abu na farko dole sai ka zama mai kyakkyawan niyya ikhlasi wanda ba na buƙatar in tsawaita bayani akan ikhlasi kullum ana yi muku malamai suna yi amma dai mun sani Allah ba zai karɓi wani aiki a wajen bawa ba idan bai yi saboda shi ba kamar yadda ibn qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya gina littafin sa yi a akan wannan ka'idar ta uri bi ma turi, hasba ma turi ko hasaba ma turi. kai kadai nake nufi dukkan abin da ko science za karanta ko information technology ko hadisi ko qur'ani ko lima ko da'awa ko shari'a to dole ya zanto ka'idar Allah mataki na farko ke mataki na daga cikin abubuwa guda uku shine ka tabbatar da cewa wannan abin da za ka karanta za ka mai da hankali ka karanta shi a yadda yake domin ka tashi komawa ka bayar da shi a yadda yake da yawa waɗansu suna ɗaukar cewa yawan ma'azi, da yawan karatuttuka da yawan gabatar da shirye-shirye ko a media ko a social media shi ne ke sawa al'umma su gyaru to gaskiya ba haka ba sai in an karantar da karatun a irin yadda yake domin yanzu ko a kula al'amuran da suke faruwa za ka zo ka tarar da islamiyya a unguwa ka tarar da mafiya yawan matasan unguwar suna koyarwa a islamiyya mafiya yawan 'ya'yan unguwar suna yin islamiyya amma abin da zai bata maka rai ya baka haushi da takaici shine da za a tashi bikin ɗaya daga cikin 'ya'ya mata da suke zuwa islamiyya to abubuwan da za a yi a biki a unguwar a kusa da makarantar ya sha bambam da baki ɗaya da abin da ake koyarwa a islamiyya to dalilin ba shine da yawa daga cikin malaman ba su da tarbiyyar karatun kawai dai suna furzar da abin da suke furzarwa shi littafi ne ana karantar da shi ko kuma ana cika ɗalibai da surutu ko da abin da ake tunanin wa'azi ne amma ko ba a ba da shi a yadda yake domin shi ƙur'ani littafi ne na shirya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai a ciki sai shirya to in dai ko za a tsaya akan shiryan nan to ita wannan shirya ita ta mai da sahabbai yadda suke kuma su kuma sahabbai da wannan shirya suka iya tarbiyyantar da na bayan su har suka zama abin da su ya zo a cikin mustadarkin hakim da sanin sahi a karrafu alaihi dahal daga abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a ya zo a ruwayar wani sahabin shi mai suna abdullah yake cewa ishna burhatan min zaman wa nahnu fitiyanin hazawira mun rayu tsawon wani lokaci ma'ana a gaban manzo Allah sa lokacin muna matasa hazawira jam'u hazawwa shine matashi wanda yake cike da kazar-kazar da nishadi to wani fi fitiyanun hazawira a lokacin tun muna samari yan bana bakwai wa inna ahadana la yutal iman qabla al-qur'an yace na lura duk wani daga cikin mu yana samun tarbiyya ma kafin ilimin qur'ani sannan idan ƙur'ani ya sauka sai mu koyi abin da yake cikinsa kuma sai mu ƙara imani Ku kaga suna haɗawa tsakanin tarbiyya da imani amma saboda ana koya musu abin da yake cikin littafin Allah to da haka idan ka zo makaranta ka yi ƙoƙari ka fahimci saƙon da ake isarwa zuwa gare ka idan ka fahimce shi ka mai da hankali a kansa domin in ka je gida ka bayar da shi yanzu misali ƙadiyar da take saha yanzu ake ta tattauna ta a satin nan ita ce wanda ga cikin malamai ya fito ya yi magana kan cewa idan mace ta matsu za a bisa larura za ta iya ba da kanta don ta samu abinci to kamanta da me hukuncin matsalar a shari'ance wannan ya haifar da wa'insu mutane da baka taba jin sun yi magana ba su kowa sai ya kafa shiraifar sai ya faɗi magana wani ma bai taɓa sanin matsalar ba sai yanzu zai je ya bincika ya gaya take sai kuma ya zo abin da ya gani nan take sai zo ya ƙara da ra'ayinsa sai ya faɗa tsakanin wani ya ce abin ya yi wani ya ce abin bai yi ba wanda ƙarshe duka in aka gama sai sa a idan al'umma za ta fa'idanci da wani abu na imani da tarbiyya a cikin tattaunawa dalili ko saboda mafi yawa sai abu ya taso ne ma wani tukunna zai fara tunanin dama akwai wani abin sai je ya bincika sai ya dama kuma zai bincika da ra'ayinsa zai tafi abin da ya samu kuma sai izo ya ce bari ya zo ya isar dan a san shi ma ya taka rawa ko ya tabuka wani abu ko ya tofa albarkacin bakinsa to amma malamai na hakika su ne waɗanda suke bin ilimin a hankali a hankali don wani ya zo ya tada wata ƙura sai ka ga in kana koyara watakila kafin ya tada ƙuran ma ta ka yi bayanin ka a baya baka da bukatar sai ka sake zuwa ka maimaita sabon bayani don a ce kai ma ka kalubalantuwa ne ko kai ma ka ce kaza duk da cewa a cikin al'umma dole a samu wa'insu 'yan kwana-kwana wa'inda suna gefe idan abu irin wannan ya taso dole su za su dinga wakiltar al'umma suna faɗar abin da yake shine muradin ubangiji da muradin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a dai yi kokari ku koyi ilimin a yadda yake al'imam shafi'i a cikin littafinsa a risala a farko-farkon risala yake cewa walaisa li ahadin an ya kula fi shay'in halla au haru illa min jihatil ilm baya yiwa ga kowane ɗan adam ya bugi kirji ya iya cewa kaza halal ne ko kaza haram ne in zai faɗa to sai dai ya faɗa da ilimi da bar ku ji mai ilimi abin da kuka ji sai ke cewa wa jihatul ilm abin da ake nufi da jihatul ilm din shine abin da ya zo a cikin littafin Allah da kuma abin da ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ijma'in malamai sai kuma kiyasi ya taƙaita akan wani abubuwan guda to idan za ka yi wa'azi ko za ka koyar ko za ka wayar da kan mutane ko za ka yi nasiha ko za ka yi faɗa ko ka shiryar to dole ya zanto ka ƙware wajen iya ɗauko bayananka daga littafin Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da suna za su masana da ƙa'idoji sukan faɗi magana duniyar malinta gaba ɗaya ta karɓi magana a yadda take kaga wannan ya zama ijma'i kenan ko daga nan kuma dukkan wani abu da ake koya maka a nan mekanikancin iya fitar da dalili a ƙur'ani da sunna shi ma zai iya faɗawa cikin wannan mas'alar da ba ta da nassi ƙarara a cikin alkitabu wa sunna abinda waƙi'i da tarihi ya tabbatar shi kuma zai iya shiga babin kiyasi sai zanto idan kana da karatu na awa ɗaya sama da minti hamsin da baki ɗaya ilimi ne watakila minti goma ne maganarka ta me ya kamata ka gaya wa jama'a sau haka don allah ya uwa ku yi ƙoƙari ku karanci ƙur'ani ku karanci sunan manzan allah sama ku karanci asalin fiƙihun da yake cikin alƙur'ani da sunan manzan allah sallama ku gane yaren da ake fahimtar Qur'ani da shi da sunnar manzon Allah sama da shi sannan kuma babu laifi a wani fanni da kake sha'awa ka kware ka kware a wannan fanni duk abin da ka karanta idan ka koma gida abin da yake gaban ka ke a sannan sai abu na uku shi wannan abubuwa da na gaya muku kada ku yarda wasu abubuwa na rayuwar duniya su ruɗe ku wanda a yanzu an zo zamanin fitina wanda yake tsira kawai shine wanda Allah ya tsira kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa kamar yadda yake cikin sunan darimi da kuma sunan na al-imam abu isa tirmidhi bi sahih daga abu barzakh نضلة بن عبيد الأسلمي الخزاعي رضي الله عنه يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين لقد يكتب وعن علمه ذات البيش علم إنسان ماذا عمل به ميد علمه misali da ya koya ya yadda da abu kuma ya koyar da shi kuma ya yi aiki da shi kaga ashe ka zo ka koyi ilimi ka kuma ɗauki wasa ka sa a cikin zuciyarka wannan bai taso a hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ranar alkiyama farkon waɗanda za a fara babbaka su a wuta ko yadda wuta za ta fara babbakawa a gulman ta sa'aru da yin na yau ba kiyama mutane da kuri a cikin wanda su ce da malami za a zo da malami ita bil wanda ya san ilimi ire-iren mu kenan masu koyon karatu da masu koyarwa sai a tambayi mutum Allah ya tuna masa ni'imar da ya masa ya gane ta kuma isanta sai a tambaye shi to me kai ya faɗi iya fafata wanda ya yi da ƙoƙarin da ya sai a ce ƙarya ne ka yi ne don a ce maka kai malami to da yawa yanzu akwai mutanen da bincike ma suna yi ne su fito cikin saha don a sa su a cikin sahun malami kaga wannan wasa ne ana akwai mutanen da da yawa suna yin karatun ne don duniyar da ake samu su masu samu ba ga shi ma ga hadisin abu huraira allah ta yarda a gare shi manzo Allah sama ke cewa man ta'allama ilman mimma yuftaga bihi wajhullah wanda duk ya je koyi karatu wanda asalin karatun nan fa aljanna ake nema da shi la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya amma shi ya koyi karatun ne dan shi ma ya zama mai kuɗi dan shi ma ya shiga siyasa a dama da shi ai kuna gani akwai mutumin da iya sanin ka da shi ba malami ba amma in siyasa ta zo sai ya nada rawani ne malinta saboda ita ba bangaren malinta ana ware mata wani abu na musamman maza su ce to wannan mutumin ranar alkiyama ba zai ji kanshin aljanna hanyar da za a bi da shi ma ko kanshin aljanna ba za shi rasa wa innal menene wa inna ra'ihat janna la tujadu min masirati kaza wa kaza kaga kenan ba zai shiga aljanna ba kuma ya zo a cikin wani hadisi na abu hurairar da zala sama ke cewa za a zo da malami ranar alkiyama kawai a ɗauke shi a danna shi a cikin wuta fatan ko a kitabu sai gaba ɗaya kayan cikinsa su dinga zazzabowa ka ji a ce fatahuru tandali kusan san indila fa ya duru haula haka ma ya duru himaru haular raha sai ya dinga zagaya wannan kamar yadda ka san jaki yana zagaya dutsen niƙa irin wanda ake yi da ta yan wuta su taru a wajen sai su ce masa ba kai da kake ce mana mu ba ya ce ina cewa ku yi amma ni ba na yi babban sababin da yake hana mutum aiki da iliminsa kuma idan ya yi ba don aikin in ya yi ne don wani abu mun zo jami'a a lokacin da mafiya yawan yayyanmu ba su da wayoyi a kanmu aka fara yawon fara siyan waya har ana cewa an yi wasu ɗalibai sun zo irin 'yan gayin zamanin nan duka wayar irin irin ta wancan lokacin ce ta daddana a lokacin akwai wanda yake zuwa jami'an nan da kaya na sawa kala uku har ya gama daga level 1 har ya kai fo. 4 wayannan kayan suna nan yana sa su amma duk littafin da ya shigo yana siyansa kuma ba shi ne zai baka mamaki ba sanda aka haɗu ana tattauna za ka gane ya karanta littafin idan aka ba da badal kutub ba sa isa a da littattafai idan aka ce lokacin to iyaye lokacin hajji mun san adadin ɗalibai gaba ɗaya a lokacin ba a yi yawan haka duk ɗalibin kudu ko na arewa a lokacin mun san shi to ɗalibin da baya musharaka a wajen ayyukan da'awa an san shi an san garin su kuma an san me yake in ya koma gida musharaka abin da'awa duka ake fitowa muke fitowa ƙwanmu da kwarkwatau a lokacin idan ka gan mu za ka gan mu shu'usan gubran duk wanda ka gan shi tun a fuska da ni'imar madina da ni'imar mukayyib da aka fara yin ac da tana iya canja mutum fata amma dai da kaga almajiri za ka gane shi amma yanzu an waye gari da aka yi tarar da mafiya yawan ɗalibai wasu jami'a ta zama sanadiyar canjin rayuwarsu yana ɗan ɗaukar mukafa'arsa to zai canja waya zai canja tufafi duk kayan da ke da ake yayi su zai dinga sawa zai canja abokanai zai canja ma hatta yanayin ko magana zai gaya maka ba sai dai gaya maka da yaren da yake tunanin shine yare na gani wani abu خطوبة حرام بني فباليه في بني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الإمام البخاري أتكن صحيح البخاري كتاب اللباس يروي حديثي تعليقا بصيغة الجزم آه، يا Abdullahi بن عباس Allah ya kare da gare Al-Imam Ibn Majah ya kawo shi mausulan bi عن Hasan an Amr bin Shu'aib an Eh, abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallama ya ce kul ma shi ita ka ci duk abin da kake so ka ci wal bas ma shi ita duk tufafin da kake so ka sa ka sa ma aka sarafin wala makhila amma karka yadda ka yi banna kuma karka yadda ka yi yarda da takama a lafazin ibn maja kuma kulu washrafu walbasu watasaddaqu malam ya kun fihi sarafun wala makhyala a wata nuska kuma wala makhila bi wazin azima ala ma'anar makhyala ba laifi ba ne ka ci ka sha ka yi sutura ka riƙe waya wani lokacin ma idan ka fahimci cewa wannan din zai taimaka wajen ɗaukaka ka ya taimaka wajen a fahimci abin da kake ɗauke da shi to wannan zai iya zama fabi na mustahabbat amma idan ya zama himmarka ta raja'a akan wannan to wala ba ka samu ilimi al-imam abu muhammad ahmad ibn ali ibn hazm al-andalusi al-zahiri alaihi rahmatullah kowa ya san yadda ya gagari kundila a garin andalusiya amma da allah ya kawo abul walid suleiman ibn khalaf al-baji da suka buga munazara munazarar ƙarshe wacce daga ita ibn hazm saboda kunya sai da ya fita ya bar andalus ba a ƙara jin duniyarsa ba ita ce munazararsa da abul walid amma da suka gama munazara mai abul walid ya ce sai ce izirni abu muhammad yake gaya wa shi ibn hazm ce ka yi mun afuwa hujjojin da na so in kafa maka a wannan munazara ya kamata su fi haka amma saboda yanayi na rashi da ba na samun fitilar da zan yi bincike da daddare in dare ya yi sai dai idan hasken wata ya ƙare to sai dai in sarki da tawagarsa sun zo wucewa to sai in fara littafin a kan fitilar da suke wucewa da kan dan ɗauki abin da zan ɗauka sannan sai in ga in kuma aka haka sai tsaya in yi muraja a abin da yake bayan sai ibn hazan ce to abul walid ni kuma kamun afuwa ni'ima da walwala ta rayuwa da na ɗara ka ita ta janyo hakkabi ne saboda fa inna muzakarati aghlaba muzakarati kanat ala mana'ir adh-dhahab wal fidda haka ya faɗa ta Allah cewa kuma kowa san ibnu hazm ibnu hazm Allah ya yi shi mutum ne wanda zai wahala ka samu mutumin da yake da natin karatu da kuma kwakwalwa mai ƙarfin hadda irin tasa domin an taɓa ƙona littattafansa gaba ɗaya saboda ya damu mutane da maganganu marasa daɗi akan magabata abinda ba a saba ba a andalus ƙarshe aka yi masa hukuncin cewa a ƙona littattafansa aka ƙona ya zo kawai ya murmushi su suna ganin sun ƙona littattafai ai ba ilimin suka ƙona wa in yi farikul kirɓasa lan yi farikul nadi ta zammana hul kirɓasa bal huwa fi sadri يكون معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبر دعوني من إحراق ذكر كغد وقولوا بعلم خير الناس من يدري وإلا فعودوا للكتاتب بدعة فكم دون ما تبغون في الله من ستري كذاك النصارى يفرقون إذا علت فقلتهم القرآن إذا أقرش أبن دي فلا أما تدهك saboda bai shagala shi abul kusan gadi ya koma yi da ƙarshen rayuwarsa ko kuma a tsakiyar rayuwarsa da ƙarshe Allah ya azurta shi ya samu wadata da yalwa an fi son idan ka samu yalwa da wadata bayan ka tara ilimin to ka ci yalwar da wadata haka maliki malik kamar da al-imam al-qadi abul fadl iyad ibn musa yahsubi a cikin tartibin madarik ya faɗa cewa sai da malik ya taɓa cire rufin gidansa ya bambara azara ya je ya siyar don ya ciyar a wajen ilimi amma daga baya imam malik in ya duso da ƙanshin turarensa ake gane yana isowa da allah ya buɗa masa ah, al'imam ibn shahab az-zuhri kafin ya samu tarin ilimi mutum ne da ya ta gogayya da talauci bayan Allah ya tara masa ilimin yake ta tunanin ya zai ya samu sauƙin rayuwa shine dalilin guduwarsa zuwa ga darul khilafa sham ya je ta hanyar kabisa ta gudu ta aifa kai shi wajen abdulmalik ibn marwan sannan ya samu arzikin da shi ne ya zama sanadiyar iliminsa mafiya yawan malamai sai Allah ya sa sun fara karatun sun fara aiki da shi sannan arziki ne ke zo musu saboda haka da Allah ya kuwa a cikin wannan nasihu na guda uku ina ba da shawara karka yadda mazahir na ni'ima su fi tsada a cikin zuciyarka fiye da ƙoƙarin tara karatun da ƙoƙarin aiki kuma ka yi ƙoƙari ya zama karatun na hakika na gaskiya ne kake malamanka da suke koyar da kai kakka kuskura ka yadda ya zama iya karatun nasu za ka koya hassamtinsu da haiasu da kuma nutsuwarsu da yanayin mu'amalarsu da ɗalibi wannan zai taimaka maka kwarai da gaske don malik bai zama malik ba sai da ya koyi zuhuri ya kwaikwayi zuhuri da nafi shafi'i bai zama shafi ba sai da ya kwaikwayi malik bukhari sai da ya kwaikwayi abu zur'a da ali ibn al-madini tirmidhi sai da ya kwaikwayi bukhari abu dawud sai da ya kwaikwayi ahmad ahmad sai da ya kwaikwayi ishaq yahaya da kuma imam shafi'i dukkan su ka ɗauka sai ka ga rayuwarsu kwaikwayo ce ya zama da rol model wanda kake so ka gina rayuwarka ta da'awa da ta ilimi akan tsarin tsarinsa kuma har yau har yau din ta a ta ɗinku da kuke idan ka ɗauki wani malami fitacce da ake ji da shi za ka ga nuska ce musaggara ta wani malami da ya taɓa gabata a dukkan kulliyat ɗin da kuke da da lokaci da za ku yi tambaya za ku gani mun taso tarar da mafiya yawan malamanmu na kulletul hadis kwaikwayon musamman mutaakhirun nasu suna kwaikwayon abin nan wannan al abdullahi sheikh abdulaziz yasu sheikh abdulbari su duk waɗanda suke ƙasa ƙasa waɗannan malaman mafiya yawancin su sun tasirantu da wannan malamin in ka san shek abdulaziz ka ga da tsarin umar rijiyar lemu to za ka ga kamar shek abdulaziz ne bai mutu ba yake ci gaba da rayuwa to shi ma kuma tasirantuwa ya da waɗansu sai a kowace kulliya kake ba dole sai a cikin makaranta ba ba dole ma sai a saudiya ba ka zaɓi wani malami mai tsoron allah wanda kuma yake da tarin karatun ka yi ƙoƙari kaga za ka iya kwatanta irin yadda yake an fahimta kakka ce kai kaɗai za ka dasa manhajinka gaskiya lokaci ya ƙure da mutum yanzu a ce shi zai dasa manhajinsa a koya da kuma koyarwa da kuma tsari na da'awa wannan in kai haka ina tabbatar da kowa zai taimake ka sannan duk da cewa an zo duniyar taqniyatul ma'lumat tufan na ma'lumat kuma ga ga rigingimu na rayuwa da yawa amma kawai ku siyan littattafai sannan kuma duk wani barnamaj sabo da ya sauka ku yi kokari nuna min yadda za a yi amfani da shi yadda kuma an koma gida za a iya amfanarwa da shi duk wani abu kuma da kasan zai taimaka maka na karatu musamman haddace maganganu masu amfani kiyaye su da sa su a cikin zuci da kuma ƙoƙarin ɗabbaka su sannan kar ku kuskura ku dogara da iya takassusun domin ka koma gida za ka sha mamaki za ka je ka gama mai da hankali a kan ilmin kira'at ka je ka ga muzamin tambayoyinka na da'awa ne da fikiru ka je ka mai da hankali a kan da'awa a zo a tambaye ka hadisi ka zane hukuncinsa ba ka da uzuri ka mai da hankali kan fikihunka da shari'arka a kawo maka aya a ce maka ya tafsirin su yi. ko ya ka dukkan ko hatta science din da technology kuna da buƙatar su um, an ce baya cikin tsari na koyarwa ka ba da labarin kan sai abin da ya zama na jiddan to daga cikin tsaka mai wani da taɓa shiga a watanni biyu baya sai ɗaya daga cikin jami'o'inmu a najeriya suka gayyace ni za a yi wani round table discussion a kan su matsaloli na contemporary medicine na ce to ba damuwa saboda malami na ne ya kira ni ya ce min ah, da allah ya gaya musu su gayyace ni za su gayyace ni na ce to shi kenan suka turo min kwana hudu kafin abin sai suka turo min topic guda takwas ivf shine irin dashen da ake yi na na a ciki da wanda ba su da haihuwa irin sarogesi shine irin istijarun rahim irin su donation of organs shine eh, tabarru na a'adha irin su shi shine ijihar irin su hysteria ake cewa ko euthanasia shine wata amaliya ta a zo a kashe patient in bukatar kashe shi ta kama misali an duba a likitacce zai iya kaiwa awa 100 kafin ya mutu amma yana shan wahala kuma ba zai rayu sama da awa 100 ba za a iya kashe shi da tariƙa biya wa'annan matsalolin aka zubo min su ake tattauna su from islamic point of view ban ƙara bi ta kansu ba saboda an ce round table discussion ne a tunanina zama za a yi da likitoci da sauransu duk mai magana ya yi magana kaga dai an aka tashi ma dai ban ce kuwa ba ai dai na ji to ranar na yi karatun makamatul hariri da safe na tashi aka ce karfe goma ne ni kuma na tashi takwas da rabi sai na ce to bar ɗan yi gafuwa dai haka zuwa to har na tashi ne wanka daga gida zuwa biyu ke zuwa jami'ar bai fi tafiyar minti biyar ko goma ba har zuwa wurin lecture Allah ya taimake ni na dan bata ina ta dawurura zuwa hall din to a nan ne ba na dan dudduba na dudduba na aji ina zuwa ya ka ce min wai a powerpoint zan yi arzi ko ko na ce a wani irin powerpoint ka ce a ba rubuta ba na ce ai ba tare da mutum aka ce a ai wannan convention ne ma ni ne ma keynote speaker ce inna lillahi wa inna ilaihi kuma ba uzuri in ce ban sani ba saboda a tunaninsu zan iya tashi profe aka gabatar da ta turanci profesan ya tashi ya gabatar aka gabatar aka ma zo da profile ɗina aka karanta a wajen ma ban ma zai da aka samu tarjama ta wai aka gama aka ce min to bismillah na godiya ne komai tun da turanci na ji ana yi na ce to gaskiya a yi haƙuri ga kwamfiyar da ke na kuɗi kafin wannan abin aka bani wannan bayani kuma wallahi na rantse muku ban san cewa lakca zan yi kuma ban san netar abu kuma yanzu na zo na ji an ce da turanci ake yi kuma ba iya turanci ne yadda ya kamata musamman da yake abu ne da yake da buƙatar musalahaji idan kun yadda in yi da hausa ko da larabci ai ba wani abu ne ko na ce tunda abu ne wanda yake professional lecture ce wacce take take bukatar amana shi professor sai ya tashi ce to gaskiya ya dan yi fada akan gaskiya bai dace ba a ce ba a ba mutum dama to amma ya ce ba shi da zaɓi a matsayinsa na su chairman of the occasion sai bari ya tambayi audience duka kowa hausa ne suka ce ah, no ko wanda suke ibra akwai yarabawa da sauran suna da yawa kuma to dole i have to find myself bound akan sai na tsaya dole dole dai in yi to ba turanci nake magana ba wannan ba wanda zai wajabta maka abin da baka iya ba amanar karatun sai ka sai ya zama kana da ihtimami da abin da ya shafi addinin musulunci da yake da alaka da information technology din da yake da alaka da science din kimiyya da fasaha da yake da alaka da eh, anthropology abin da ya shafi al'amarin dan adam saboda za a zo a yi maka za ka zo ka ci karo da abubuwa na da'awa da ba ka taɓa tunaninsu ko zatansu wannan shi ne abin da nake so in bayar shawara game da abin da ya shafi ɓangaren ilimi ragowar ɓangarori guda biyu za su zama majal ne mafito bangare na biyu shine abin da ya shafi al'amarin da'awa na yi magana da yawa da take da alaƙa da amma dai a gurguje primary assignment ɗinka a matsayinka na wanda izo aka kashe masa maƙudan kuɗin da mafi yawancin mu iyayenmu ba za su iya biya mana kuma sai Allah ya tambaye mu akai to primary assignment ɗinka shine da awa gwargwadon ikonka kuma wallahi akwabi na bashi rantsuwa duk ɗalibin da aka kawo irin wannan jami'a ya yi karatu ya koma ya cire da'awa daga cikin tsarinsa ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah sallama ya ci amanar kuɗin talakawa da ake haɗawa don kuɗin nan na 'yan ƙasa ne kowane ɗan ƙasa asabiki na minin wallahi kan yana da haƙƙi akan wannan kuɗin hukuma ta ƙarrara cewa a kashe maka wannan kuɗin a baka karatun kyauta a baka wurin zama a baka gwargwadon abin da zaka ci abinci a baka tiket ka koma ka ga iyalai ka dawo a yi maka waɗansu abubuwa a sahale maka abubuwa da yawa don a baka ilimin saboda mahimmancin da awar kai kuma ka cire ta daga cikin tsarin da aka samu ɗaliban da za su koma sai gaskiya an yawa a harkar da a wannan mun kasuwanci za mu koma ko mu siyasa za mu shiga ba laifi ka shiga kasuwancin kuma ka zama mai da'awa a kasuwanci ba ka shiga siyasar idan an baka fatawa ta yi daidai da yanayinka amma ka zama kuma malami mai da'awa a cikin siyasa ita kuma da wannan wacce ta yawa ita ce wacce ake yin ta ta hanyar baka a karantar amma bayan ana yin da'awa ma a aikace ko ba haka ba ana yin da'awa a aikace ka zama misali wanda za a iya kwaikwayo da shi a duk inda ka tsinci kanka da sunan sauke nauyi da toshe wannan kofar wannan shine abin da ya zama wajibi a mu abu na biyu a ƙarƙashin da'awar shine dole ita da'awa sai da ilimi wal هذه sabili ad'u ila allahi ala basira ilimi shine babban kafitar na da'awa duk wanda ya tashi ita fi da'awa da jahilci to ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin maza Allah suna cewa ballighu anni walau aya aya kuma ilimi ce kakka yadda ka yi irin yadda muke yanzu da yawan mutum zai zo wai da awa ya zama shi comedian mai ba wa mutane da? ko ka zama motivational speaker ne kawai iya abin da ya zo kwakwalwarka za ka tsara ka faɗa wa mutane comedy da motivational speaking suna da muhallinsu a da'awa ba a ce dole ba za a yi ba amma kada ya zama basis ɗin da awar akan wannan ake ginawa to haka ne mai bambancin karɓar tasha a ce da da'awarka gaba ɗaya ta gina akan abin da ba tabu wasu suna ba wannan ba ƙaramin babban kuskure ba ne dole ya zama in za ka yi da'awar da ilimi za ka wannan ilimin da ka samu a nan da wanda kake ƙara samu da wanda ka samu kafin nan kullum shi za ka dinga muraja'a kana isarwa da mutane wannan sa'a duk abin da babu shirya a cikinsa ba kai ba shi kakka kuskura ka shiga cikin saha ta, ta social media ga baki ɗaya wanda suke da handles da wanda suke da pages kawai don ka dinga sajjala ka sai ka ce wani dan siyasa ko wani abu a'a ya zama duk abin da za ka yi abu ne wanda a tunanin ka zai zama akwai shirya a ciki wadda za ta taimaka wa mutane wajen gane addini to ya zama wajibi ka yi wannan sannan sai abu na uku kakka ji tsoron talauci Kan kuma ka ji tsoron zagi kada wani kalubale na rayuwa ya hana ka da'awar domin ko da mutuwa za ta riske ka akan hanyar da'awar to za ka mutu kyakkyawar mutuwa ya zo a cikin ma'ajin tabarani salasa al wal wasu wal da موجم الشاميي حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mautu bi ta'atillah dogon hadisi ne farkon sa khudul ata'a ma dama ata'a amma ƙarshe manzo Allah sallallahu yake cewa mautu bi ta'atillah ka mutu akan da'a ta ubangiji khairun min alhayati fi ma'siyati hadisin munqati ne tsakanin yazid bin mulkar da mu'ad akwai intiza'i kuma akwai marawata guda biyu masu rauni a ciki amma dai kowace fakara daga cikin fakarar din hadisin tana da shahid a waje wabittali ma'anar hadisin ma'ana ce ingantacciya to in an zage ka akan da'awa ba laifi amma da laifi a zage ka akan siyasa in an zage in an ci mutuncinka akan da'awa ko an maka sharri karka wani ji komai wala tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku adan kasira wannan shine alƙawari ba wai dolan dole ne sai an zage kan ba amma dai za a zage ka za a iya zage ba abin da ba za a ce maka to amma in ka shiga siyasa aka zage ka siyasa ka janyo wa iyayenka zaki a banza amma a da'awa ji tsoron zaki kuma mutane da yawa sun rayu rayuwar talauci a zahiri amma shi ya fi musu a wurin Allah a wurin Allah ba talakawa ba ne saboda ranar mutuwarsu ko shakka babu ana yi musu kyakkyawar bushara kan la alaiku wala an antum hazanu to ina amfanin ka rayu rayuwa ta arziki a duniya ba ka da tabbas akan makomarka saboda haka jama'a wayan abubuwan ku rike su da awa ala basira da ilimi kuma kan ku ji tsoron zagi kan ji tsoron komai muddin akan da'awa ne kan ku ji tsoron talauci sai abu na ƙarshe bangare na uku na san na ɗan lokaci da yawa to shi kiran Allah da a cikin minti biyar ɗin ko wani abu mai kama da haka shine ita rayuwa fanni ne mai faɗi amma ku sani cewa kowane ɗan adam da Allah ya halicce shi ya tsara masa irin aikace-aikacen da zai yi kamar da yake cikin hadisin musulun na abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi cewa za a umarci mala'ika wanda aka wakilta da mahaifa ya zo tun mutum yana cikin mahaifiyarsa za a umarce shi ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da aikinsa ba kuma wani ɗan adam da zai tsallake wannan arzikin nasa kamar da yake cikin sunan ibn majah da sunan sahih manzala sama ke cewa kowane ɗan adam arzikinsa yana kunsa da gudu yana neman sa kamar yadda ajalinsa yake neman sa yadda ka san in mutuwarka ta zo ba yadda za a ka tsallake wannan lokacin to haka arzikin da Allah ya rubuta maka ba wani ɗan adam kuma da zai zo ya muzahama da wani ya ci arzikinsa ya cinye masa arziki قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها جدك قدر فيها أقواتها duk wani abinci da yake ƙarƙashin ƙasa Allah ya yi planning ya yi budgeting ya tsara kawai kai ake jira lokacin ya zo to da waɗanda suka yi digiri za su koma gida da wanda za su zauna su yi masters su gama su koma da wanda za su tsaya su haɗe da phd dukkan su kowa akwai rayuwa tasa shi kaɗai da take jiransa ba a taɓa samun mutum biyu masu mabambanta da suka dawo najeriya yau da gobe aka gane cewa yadda wane ya haka wane yake duk mutum biyu in kai nazarin rayuwarsu bayan dawa daga najeriya sai ta ga akwai gwamnati saboda kowa akwai kaddararsa to amma asbab na rayuwa da Allah ya ban mana mu zaɓa wanda muke mukhayyaruna nahnu walasna musayyaruna fiha to a nan ne duk waɗanda suka tashi ya Allah yana dafa musu waɗanda kuma duk suka zauna to mafiya yawancinsu su suna ganin sakamakon zama to da wannan mukaddimar nake cewa 'yan uwa na ɗaya dai ku yi ƙoƙari ku yi karatun nan da kyau domin duk wanda ya da kyau in ya koma zai ga da kyau na san ɗaliban da da yawansu ba su nemi aiki ba aiki ne ya zo ya neme su na kuma san ɗaliban da suka koma saboda sun zage dantse a nan ma ba su bar sana'a sun koma gida da ɗan rufin asirinsu kuma sun ɗora daga inda suka tsaya suna neman aikin suna ci gaba da kai akwai wanda ma suka kai jallin da ba ma sa buƙatar aiki da awa kawai suke yi kuma suna da inda suke samun abincinsu sannan kar ku yadda tunaninku ya tsaya a wuri ɗaya mafiya mu da aka fara samun dama ta ɗaukar ɗaliban madina aiki kaso casa'in da tara bisa ɗari duk koyarwa muke kaso 99 shi ma wannan kaso ɗayan da ya rage mafi yawancin su alƙalanci suke a mataki na ƙasa mun manta cewa muna da majalat da yawa tun a da yanzu kuma Allah ya ƙara buɗe mana majalat dokar najeriya ba ta hana ɗauki ɗalibin da ya fito da islamic service a kowane irin wurin da ake iya ɗaukar ma'aikaci ba za ka iya aikin banki misali shine dai ab'ad za ka iya karanta lugal arabiya a nan ka koma najeriya ke ka aikin banki za a iya ɗaukar ka nnpc za a iya ɗaukar ka a dss za ka iya shiga soja kuma ka fito a intelligent ma ba wai lallai sai a imam department abin yana da alaƙa da exposure da experience ɗin da kake da shi da mashawartanka da kuma imaninka da yaƙini sannan a da can mun zaci cewa duk wanda za a ɗauke shi alkalanci da shahadar jami'ar samia na ɗaya sai wanda ya shari'a to ko lura kai a an ban da lura na lura ne ba ni da tabbas shi kamar ba dirasatul islamiyya a cikin nasu allurar arabiya shi ma idan kai malami ne mai karantarwa to dokar najeriya a chapter 7 abin nan section na 276 ya ba da damar idan kai fitaccen malami ne har kadi za ka iya yi kuma haka zama gidan da kadi ko lugal arabiya ka kara wanda kuma a yanzu kadi musta ɗinsa mafi karanci ka ce miliyan ɗaya da rabi a wata yayin da duk wanda aka ɗauka a cikin ku a matsayin lakcara a jami'a lakcara a jami'a a ɗauke shi lakcaratu shi ne mafi yawan abin da ake ɗaukar mu to albashinsa bai kai dubu ɗari da hamsin wanda kuma yanzu a bisa aƙalla takadir wanda in kana da phd kenan kana da doktora in kana da doktora a ɗauke ka a jami'a kowace jami'a ta federal federal university ta najeriya shi ne a baka dubu ɗari da arba'in da wani abu kafin albashinka ya kai dubu ɗari biyu da wani abu sai ka shekara tara albashin albashinka zai haura dubu ɗari sannan kuma mafi karancin abin da ɗan adam zai kashe a najeriya in yana da mata ɗaya da 'ya'ya uku a wata ba zai kashe ƙasa da dubu ɗari biyu ba wanda in takamarka shi ne ka gama a ɗauke ka a koyarwa koyarwar nan har yanzu ba za ta ishe ka rayuwarka ba sai allah ya dafa maka to ina ba da shawara shi ne abu na ƙarshe da zan rufe da shi ku ɗauki magana ta ta farko kowane ɗan adam Allah ya rubuta masa arzikinsa kuma babu yadda za a yi ka tagayyara saboda arzikinka ya yi jinkirin zuwa sai dai in an rubuta a kaddara cewa in ka zauna to ba zai zo ba to ba za ka tagayyara sakamakon so da haka ku buɗe kwakwalen ku nemi dukkan wata shahada da wani sababi da dalili da zai iya ahala ku ku shiga majalat ɗin da ake iya shiga masu son shiga force a yanzu akwai abokanan dufu a farko da suka shiga soja yanzu sun kai lieutenant colonel akwai wanda suka shiga ma kafin su da yawa in fact ina zaton a yanzu ma kamar akwai ko dai general brigadier general ko colonel daga cikin ɗaliban jami'ar islamiyya a soja sannan daga cikin ɗaliban jihar islamiyya farkon da aka fara buɗe ɓangaren chaplainship da imam department a police force na najeriya yanzu duk a farko sun kai chief superintendent wanda akwai malam rufa'i misal na muzajan a cikin ɗan kano zaria a yanzu haka shine imam na zone na katsina ko kwaman na katsina ko zone na katsina an ban tafsiri ai masu tafsirin suna da yawa amma shi ma rufa'i dakta ne ma yanzu phd ne ya yi kulliyatul kulliyatul da'awa a kulliyatul hadis ne sannan ya yi magister ɗinsa a ina ne sannan ya je malaysia ya doktora kuma ɗan sanda ne in ka ga rayuwarsa za ka burge ka kuma wallahi ko an ko an so wa'annan ɗaliban da ire-irensu da wa'anda suka yi sudan da wanda suka yi Nijar da masu imani a cikinsu wanda suka yi Najeriya sun kawo canji a tafiyar 'yan sanda a Najeriya. Wani shi Mal Ahmad Idris kake magana shi magana shi AIG ne amma ya yi ritaya. So kwanan kwaman na Kano sun gayyace musu lakca da azumi. Da ni da shi muka yi lacca. Su rufa inda suna nan muke yawancin su. Da su Chief Superintendent ga wanda shi ne Chief Imam na Zone 1 na Kano. dan bauchi ne dan gombe ne dan funa kaya local government ga su nan birjik mutane ne masu imani masu addini masu taɓawa har yanzu ban fi su takawa ba sannan dss suna ɗaukar ba wanda ba sa ɗaukar dss abin su is a little bit confidential wa na da wani na ba su labaran da na sani kuma cikin sauki kuma yanzu haka muna da yaran da Allah ya musu wafaka suka shiga DSS wasu ta hanyar wasu ta wasu hanyoyin wallahi mun samu rahoto a kan irin duka suna yi yana yi muna da rahoto akan irin kyawawan ɗabi'u da suke portraying a cikin aikin nasu wajen tsara amanar aikin da kuma kokar koyon aikin da yinsa yadda ya kamata kawai ka ba laifin ɗalibi ya gama jami'a ya shiga wannan sannan yanzu haka akwai ɗalibin da ɗalibin jami'ar islamiyya ne ne giran kali na jiharsa ina kirtan jihar taraba ce ne giran kali in an ce fa girandi kali magana ake sa a jihar fa su ne manya a abin da ya shafi shari'ar musulunci Shi ne kujera ta farko ba abin da ya shafi shari'a a shari'a court wanda kuma in ka ji abubuwan da ike samu sai da irin su gwamna ne kaɗai suka fi shi kuma yana da damammaki da yawa waɗanda 'yan siyasa mutum ya ci sanata ma ba lallai zama yana da dama irin tasa kuma za ka iya taƙaita a iya halal ɗin sannan yanzu an wayi gari ana da ana ɗaukar 'yan masu shari'a advisors a bankuna kaga ɗalibi ya gama jami'a ko ta nijar ko ta sudan ko jami'a ma a najeriya in ya mai da hankali ya je ya samu certificate ɗaya biyu uku ya zama shari'a advisor shari'a auditor ba ma a najeriya ba sai ka ga an ɗauke shi a wata kasar yanzu kowa ya ga dr bashir yanzu udu ne na ayofi ɗaya daga cikin manya-manyan mu'assasat na ƙadiyya na duniya da suka yi zarra sannan yau an waye gari dr bashir udu ne na almajalisar shar'i na idb albankul islami da talmiya na jidda kusan da wannan an waye gari profesa alaro a memba ne na almajalisar tashiri'i na na jais ba na cbn dr muhammad alhaji abubakar malam abdulwahab duka khairije ne na jami'a membobi ne na almajalis majalisar tashiri'i na jais bank wanda irin wa'annan sun ninninka benefit ɗin da suke samu ya fi wanda wanda yake lakcarin a jami'a kuma za ka iya kana lakcarin a jami'a kuma kana ɗaukar wannan albashi sannan kuma da yawa yanzu an waye gari ɗalibai suna iya zuwa su ba fatuwa su remedial su ba fatuwa kuma su zama lauyoyi masu zaman kansu sannan kuma har yanzu muna da buƙatar koyarwa a jami'o'in da kwalejojin kuma akwai masu koyarwa kuma they are doing very well sai 'yan umma masu kimiyya da fasaha kun san su kaban ma suna da damammakin da mu da ba mu da su musamman yanzu a duniyar yau da aka waye gari ya zama information technology ya fi kawo kuɗi fiye da komai to kuma su suna da wani ƙarin advantage a irin duniyar wurin da muke mafiya yawan mutanen da suke da information technology din ba su da dual capacity irin na wayannan su yanzu suna da capacity na tarbiyya ta musulunci da kuma larabci sa'annan kuma da turanci na san yawancin karatuttukan nasu suke yi za a ga yawancin su sun iya turanci da wanda suke karanta sciences din ina dai ba da shawara a idan da hali a dinga samun majalis na istishara na shawarwari wajen gano furas na addini a ɓangarorin da muke karanta, akwai wata lacca da na taɓa ji munajjid ya yi zan muku ihala zuwa gare ta ta duka tana bani mamaki wai sunanta ta'asirud din fit satin ilmiya ta'asirud din ajin akwai ta a intanet in kuka shiga fit satin ilmiya ya fara tun daga medicine pharmacy engineering engineering in ma building and construction civil engineering architecture uh, architectures sannan ya zo ɓangaren business management business administration duka majala nan in ya faɗa ya wani abu wanda za ga akwai giyab na hudur na addini a wurin sai kai ta mamaki sai ka gada a ce za ka iya zuwa ka kware ka cike wannan ɓangaren. da ba ƙaramin amfani za ka wa al'umma yanzu muna da ƙarancin lauyoyi mutakhassisun fil bankin islami wanda lauya ne mutakhassis na wannan a kasashen da suka ji ba za ga lauya ne amma na ahwal shakhsiyya ko ka ga lauya ne amma na qadaya jina'iyya ko ka ga a'a lauya ne amma na abin da ya shafa harkar tibbu da sauransu to mu muna da wa'annan damakin ba zai yi a irin lacca irin wannan a faɗi komai da komai ba amma ina ba da shawara ku dinga kasa kunnen ku duka malami ko wani masani da kuka yana da kibira akan irin wayannan abubuwan to kuma makale masa ko ya ki ko ya so kuna da haƙƙi a kansa akan ya ba ku shawara ya kalli yanayinka ya baka shawara inda in kai za ka amfana ka amfanar da al'umma mafiya yawan mutanen da suka ci gaba a rayuwa ta irin wannan hanyar suka ci gaba a ƙarshe kuma ka manta da addu'a akwai wani ɗan da muka yi karatu da shi a nan a gani na ya fi kowa samun ci dr faisal gashi dai sai da ya fara medicine a netherlands sannan ya zo don ya kullatul hadis lokacin da muke kullatul hadis ya fi kowa kokari domin malaman har tsoronsa suke ji in shigo aji a kowane fanni sannan kuma dan kuwait ne a zahiri ya fi kowa rufin asiri da arziki wata rana sai na ce masa da Allah ina so in tambaye ka bai taba fashi ba bai taba makara ba ko irin a fita break a je a ci abinci a dawo kullum sai ya zo makaranta ko rashin lafiya bai taba fashin ko rana ɗaya ba kuma ya fi kowa kokari dan da muka gama hadisi shi da ya tafi eh, kulliyatul shari'a ya nemi majistar a usulul fiqh kuma bil ijma aka bashi kaga abin da ba a cika yi ba kenan sai na ce masa ni mai sirrin ci gaban ka ne a rayuwa sai ce to wallahi shi ma yana mamaki akwai abubuwan da yana ga yadda yake haka kowa yake amma yana ganin nasa suna da wasu amma akwai abu abu ɗaya ne baya ya ya fashe azkar na safe da na yamma ita kuma ka gwada ka da za ka ci nasara a rayuwarka to ina ba ku shawara a yadda kuke gina ku ta ɗalibta da da'awa da rayuwa ta yau da kullum ku makalewa azkar na safa da rana safa da yamma da na kwanciya bacci duk abin da kake nema akwai shi a cikin wannan azkar Allah zai taimake ka da waɗannan kalmomi yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh